Sashen Hausa na Amurka ke magana. Kuna sauraron mu a kan mita 49 ko kilohertz 6,670 da mita 31 ko kilohertz 9,775 a gajeren zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu ta rediyo amfani, sarauniya, Canal 3, Niya, Dalol FM da Nomad FM. A ƙasar Ghana kuwa za a iya sauraron mu kai tsaye ta Alfa Rediyo da Marhaba Rediyo. ana kuma iya kama mu kai tsaye a shafinmu na www.gtahausa.com ko kuma a shafukanmu na kafofin sada zumunta. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Barkanmu da dare da fatan an wuni lafiya. Hauwa Umar tare da Sauda Kabir a Washington DC da za ta karanto mana labaran duniya. Muke lalemar haban tare da farin cikin kasancewa tare da ku a shirinmu na daren Litinin wanda ya daidai da takwas ga watan Disamban shekarar 2025. A cikin shirin namu muna tafa da rahoton kan yadda hukumomi a Najeriya ke ci gaba da ɗaukar matakan shawo kan matsalar tsaro da ta'addabi ƙasar. kasar. Haka zalika mu biyo da rahoton da ke nuna yadda kungiyoyin farar hula a kasar Nijar ke mara wa gwamnati baya kan aniyarta na maka kamfanin Urano a kotu. Bayan nan muna tafa da rahoto kan yadda likitocin kasar Nijar ke jan hankalin al'umma don ɗaukar matakan kariya daga cututtuka. Za kuma mu kawo muku shirin na duke wanda Mustapha Nasir tsari zai gabatar. Daga bisani mu saurari labaran wasanni tare da Haruna Mamman Bako. amma kafin ku ji waɗannan sai mun fara zuwa Washington DC don jin cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum. Hukumomin Najeriya sun kubutar da ɗaliban makaranta da aka yi garkuwa da su. Gwamnatin Najeriya ta kwato 'yan makaranta su guda ɗari da aka sace a watan da ya gabata a wata makarantar Katolika da ke jihar Neja a cewar wata ƙungiyar addinin Kirista ranar Litinin. Wannan shi ne ɗaya daga cikin yin garkuwa da mutane mafi girma a ƙasar a shekarun baya-bayan nan. Jami'ai har yanzu ba su yi wa mutane bayani game da kubutar da yaran ba. kuma babu tabbacin ko an sako yaran ne ta hanyar tattaunawa ko biyan diya ko kuma kai farmaki na jami'an tsaro. Wasu iyayen sun ce suna jira su ga ko 'ya'yansu na cikin waɗanda aka kuɓutar kuma sun nuna damuwa na rashin samun sahihin bayani a kai. Wani mai suna Yunusa Kabukaya, wanda 'yarsa 'yar shekaru goma sha ɗaya na cikin fiye da 'yan makaranta ɗari uku da malamai goma sha biyu na makarantar Katolika ta St. Mary's a ƙauyen Papiri da aka sace ranar 21 ga watan Nuwamba ya ce yanzu ya ga labarin a kafar sada zumunta kuma babu wanda ya tuntuɓe shi. Ya ƙara da cewa ya ƙagu ya san ko 'yarsa na cikin waɗanda aka kuɓutar. Girgizar ƙasa da ƙarfinta ya kai 7.6 ta ratsa ƙasar Japan, an yi girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske wadda ƙarfinta ya kai 7.6 a ƙasar Japan, wanda hakan ya jawo yin gargaɗin girgizar teku da kuma umartar kimanin mutane 90,000 na yankin da su bar inda suke. Hukumar Lura da Sauye-sauyen Yanayi ta Japan ta ce girgizar teku mai girman da ta kai mita uku wato taki goma kenan za ta iya afkawa tsibirin arewa maso gabashin Japan bayan da girgizar ƙasa ta auku a yankin da karfe goma sha ɗaya da kwata wato ƙarfe biyu da kwata agogon GMT. an sanar da gargaɗin yiwuwar samun girgizar teku a yankunan Hokkaido, Aomori da Iwate, kuma an samu girgizar mai kimanin inci bakwai zuwa ashirin da bakwai a gabar tekuna da dama. Ƙasar turkiya ta tabbatar da ƙasar Hungary na ci gaba da samun man fetur daga Rasha. shugaban ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan tare da shugaban ƙasar Hungary Victor Orban sun cimma yarjejeniyar cewa Turkiyya za ta tabbatar da man fetur daga Rasha na ci gaba da shiga Hungary a cewar Orban ranar Litinin. Tun bayan barkewar rikicin yakin Ukraine, Hungary ta ce tana nan a kan bakanta na samun mai daga Rasha. abin da ya jawo mata cece kuce daga Majalisar Turai da kuma 'yan ƙawancen NATO. Hungary ta sa hannu a kan yarjejeniyar ta shekara goma sha biyar a shekarar 2021 tare da Rasha inda za ta sayi gangar mai biliyan hudu da rabi a kowace shekara, kuma ta ƙara abin da take saya a shekarar da ta gabata inda ta sayo gangar man fetur man Rasha biliyan bakwai da rabi wanda ya shigo mata ta matatar Turkiyya. 'Yan aware sun kwace ikon kudancin Yemen A ranar Litinin ne babban ƙungiyar 'yan aware ta kudancin ƙasar Yemen suka yi ikirarin cewa sun kwace ikon mulkin yawancin kudancin ƙasar abinda ya haɗa har da birnin Aden da ke gaɓar teku wanda shine matsayar hukumar gwamnatin da Saudiyya da sauran duniya ke marawa baya a cikin shekaru goma. A wani babban sauyi kungiyar. miƙa gwamnati ta gudancin ƙasar wato stc ta ce manyan mutane daga wasu ƙungiyoyin sun bar adin wanda ya haɗa har da ƙungiya ta mutane takwas da ke aiki a matsayin shugaban ƙasa da prime minister Ƙungiyar ta STC wadda ta samu goyon bayan haɗaɗɗiyar daular larabawa lokacin yakin basasar da aka yi shekaru goma ana yi a Yemen ta samu saɓani da wasu ƙungiyoyin da ƙasar Saudiya ke marawa baya da suka koma zuwa adin bayan da 'yan houthi da kasar iran ke goyon baya suka kwace sana'a babban birnin kasar A gaida sau da kabir da cikakkun labaran duniya daga nan sashen Hausa na rediyon Amurka ke magana. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. A ƙoƙarin da take yi na shawo kan matsalar tsaro da ke addabar Najeriya, a hukumance dai gwamnatin jihar Nejan Najeriya ta karbi yara ɗari daga cikin kimanin yara ɗari uku da ƙungiyar Kiristoci ta kanta ce an sace daga makarantar St. Mary ta garin Papiri da ke ƙaramar hukumar Agwara a jihar Nejan tun kimanin makonni biyu da suka gabata. Wakilinmu daga jihar Neja Mustapha Nasiru Batsari na ɗauke da cikakken rahoton. A hukumance dai gwamnatin jihar Neja Najeriya ta karɓi yara ɗari daga cikin kimanin yara ɗari uku da ƙungiyar Kiristoci ta kan a Najeriya ta ce an sace daga makarantar St. Mary ta garin Fafiri da ke ƙaramar hukumar Agwara a jihar Niger tun kimanin makonni biyu da suka gabata. Wani babban jam'i jami'i ne dai daga ofishin mai baiwa shugaban kasar Najeriya shawara a kan sha'anin tsaro Malam Nuhu Ribado mai suna Win Commander Abdullahi Idi Hong ya jagoranci tawagar jami'an tsaro da suka kai yaran gidan gwamnatin jihar Niger. Ya ce a madadin mai baiwa shugaban kasa shawara a kan sha'anin tsaro Malam Nuhu Ribado ina mika yaran makarantar St. Mary na garin Fafiri da aka yi garkuwa da su tun ranar 21 ga watan 11 da ya gabata na wannan shekara ta 2025 tun makonni biyu da suka gabata gamayyar jami'an tsaro a ƙarƙashin shugabancin mai ba shugaban ƙasa shawara a kan sha'anin tsaro suka taka muhimmiyar rawa da yasa aka samu nasarar karɓo waɗannan yara guda ɗari cikin nasara. in which hundreds students of those taken by those criminals have been severely rescued. Gwamnan jihar Niger Umar Muhammad Bago da ya karbi yaran ya nuna farin ciki tare da bada tabbacin cewa sauran ma za a kubutar da su nan ba da jimawa ba. Alhamdulillah rabbil alamin mun gode Allah mun gode mutanen Najeriya mun gode mu shugaban kasar Najeriya mun gode mu kwa da kwa da suka sa addu'a ciki da jami'an tsaro da aka samu wannan yaran mun samu karbe su yau mutum guda ɗari muna fata sauran ma ba daɗewa za su fito insha Allah. Babu wani ƙarin haske dai game da yadda aka yi har aka samu nasarar karɓo waɗannan yara ɗari daga hannun masu garkuwan da su. Ƙoƙarin manema labarai dai domin jin shin biyan kuɗin fansa aka yi koko da ƙarfi ne aka samu aka karɓo yaran ko kuma an yi ba ni gishiri in ba kamanda ne a tsakanin gwamnatin Najeriya da kuma waɗannan 'yan bindiga ya ci tura. Mustapha Nasiru Batsari, GTA Hausa, Amurka ke magana, daga Mina a Najeriya. Waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata, tausaya waɗanda kuka yi garkuwa. Idan muka leka jamhuriyar Nijar, kungiyoyin fararar hula sun nuna goyon bayansu ga aniyar gwamnatin kasar na maka kamfanin uranu a kotu bisa abin da suka kira da yunkurin kwato 'yancin 'yan kasar a sha'anin ma'adanai. Kungiyoyin sun kuma shawarci hukumomin kasar da su kwace lasisin haƙar zinare daga kamfanonin da suka yi kaka gida. Wakilinmu a Yamai Sulaimun Muni Barma na ɗauke da ƙarin bayani. A wata sanarwar da ta fitar ne kungiyar Emsu Sandoyo ta bayyana matsayinta dangane da kace na can da ya taso a tsakanin hukumomin Nijar da kamfanin Orano na Faransa. Bayan da Nijar ta fara kwashe ton-ton na uranium ɗin da ke jibge shekaru sama da biyu a garin Arlit. Kungiyar ta ce tana goyon bayan matakin da gwamnatin Nijar ta ɗauka wanda take ganin sa tamkar matakin kawo ƙarshen mulkin mallakar da aka shafa shekaru fiye da sattin ana yi wa ƙasar a harkar uranium. falmata taya na daga cikin shugabannin emsu sande ratano gudan kusan 400 muka gani na wani sinadarai na guba da ke bata yanayi da al'umma da kuma dabbobi dangance da wannan ne mu kuma emsu sande ke kira da 'yan nijar maza da mata na gida da na ƙauye kowa ya hito da fifi abu wannan ƙara sau da ƙafa wannan alkawali da wannan tahiya da uban al'umma ya ɗauka abi sau da kafa sai mun cin mu ruwa saboda Nijar zancen mu da darajar mu ce muke yi mu 'yan Nijar maza da mata yara da manya mu ne za mu gama karfi da karfi mu yi wannan. Ita ma kungiyar FRSA mai da'awar kwato 'yancin kan Afirka a sanarwar da ta bayar ta bayyana gamsuwa da abinda ta kira sabon babin da gwamnatin Abdurrahman Chani ta buɗe a fannin ma'adanan ƙarƙashin ƙasa. Salisu Ibrahim shine sakataren watsa labaran kungiyar babu gudu babu ja da baya kamar yadda shugaban ƙasa ya gai a lokacin da ya kai ziyara a garin arlit inda ya ce yana jinjina ma ma'aikatan da suka yi wannan aiki kuma suka nuna ma duniya cewa lalle suna da ilimi da ƙwarewa na yin wannan aiki na tono da kuma tace da kuma gyaran wannan ƙarhe na uranium za a yi amfani da wannan dama domin a kai shi kasuwannin duniya a saida shi domin hudda 'yan Nijar daga cikin kangin da horansu ta sanya su da talauci da yunwa da cututtuka kala-kala saboda haka ƙungiyarmu tana ba da goyon baya ga wannan mataki da wa'annan shugabanni namu suka ɗauka. Ko baya ga harkar uranium ƙungiyar M Sande na ganin bukatar gwamnatin ta Nijar ta faɗaɗa sauye-sauyen da ta fara zuwa sha'anin haƙar zinare. Kamfanin zinare ga aka farmi da aka ba ma tsirararru ko kuma waɗansu mutane daban-daban haka guda-guda a karɓo su a sa su bisa kan hanyar da zai kumfani al'ummar jama'a miliyan 26 kaf gaba ɗaya. Muhawara kan hurumin fitar da uranium zuwa waje a tsakanin gwamnatin Nijar da kamfanin Orano na Faransa na ci gaba da karfafa ne a wani lokacin da bangarorin biyu ke jiran hukuncin kotun sirdi dangane da makomar ton 1,300 na uranium da ke girke a yankin arewacin Nijar. emsu sandoya ta buƙaci hukumomin ƙasar su gudanar da bincike kan illahirin ayyukan bankin duniya saboda alakar su da kotun sirdi sule mumuni barma gta hausa amurka ke magana daga yamai a jamhuriyar niger Duk dai a ƙasar Nijar ɗin, likitoci ne ke jan hankalin jama'a kan ɗaukar matakan kariya daga cututtuka musamman a yanzu da ake tunkarar yanayi na sanyi da hunturu. Wakilinmu a Agadas Ashiru Alhaji Mutari na ɗauke da wannan rahoto. Likitocin dai sun bayyana cewa irin cututtukan da aka fama da su a wannan lokaci na shigar sanyi babu kamar mura da kuma huka. Batun da ya sa likitocin ke kiraye-kiraye ga al'umma na su ɗauki dukkanin matakai don kare kansu da kuma 'ya'yansu ga irin waɗannan cututtuka. Ko da yake cututtukan sun fi gallazawa yara ƙanana. Madam Ibrahim Maryama likita ce ana Agadas ta bayyana irin matakan da ya kamata a ɗauka ga yara ƙanana. Gaskiya majina ta fi addaba yara daga aihuwa zuwa shekara biyar kinnan tana addaba su manya ma ana samu mai ta yi addaba yara. Abu na farko dai bangaren yara uwaye sai su kula su kiyaye a bar wanka yawan wanka wannan a bar barin yara suna fita cikin iska a kula sosai da zuwa likita. in kaga yaro bai da lahiya a kawo shi likita a diba a gani saboda abin din bai agrave ba in bai tsanani ba asim ciwon fuka wa'yansu kuma daga baya ne suke samun shi shi asim abin da bai so akwai wanda kan turare ma ba su so haka ana kona turare surtu cikin sanyi a sa turare cikin daki wannan ma ba a so hayakin nan ba a so mutum yana shaka su kuma akwai sanyi ma da iska makarantun firamare ana agar su madai sun ɗauki wasu matakai don kare yara daga cututtukan wannan lokaci abdulrazak suleiman shine shugaban makarantar firamare ta obitara 'yan abinci kowa ya ta je likita an mata bisit kuma wannan duk aka yi shi akwai karin da ake bada bisa wannan karin akwai fofon kowa da lokaci mun hana su da duk abinci wanda yake kamar bambam gilasi da abinci mai sukari an hana a sai da mun rashi kenan kawai dai sai da a kawo su fatekin ga su dan wake da su so su awara su su kan awara wannan a sai da mana kuma a bar sa ma yara shi da yawa shi yana zuwa bisa yara yana sa yara amma yana sa yara gudun dawa yana sa yara yara don shi bin shi laya yana wajen uwaye ma muna kiran a rika fura lakwal wadda irikasan ta lakwal ce irikasan da gida take zuwa mu ta gida ne da yaro abin da aka mushi a gidansu a lakwal ma shi ne ya zo zai yi a cewar wasu iyaye mata da muka zanta da su suna iyaka bakin kokarin su na kare yaran su daga wannan lokaci ana kiyayewa gudun wanka da sauransu da sa kayan sanyi duka ana kiyayewa duk wanda ya taimaki kanshi dai rigakafi ya yi magani nan kafin abu ya samu ɗan dai ka kuma ka kiyaye cin gida dai tun kafin ka zo ga likita ya fi a irin wannan lokaci dai malaman na ci gaba da wayar da kai ga iyayen yara a cikin asibiti daban-daban na su ci gaba da amfani da matakan da likitoci ke bayarwa ashiru alhaji mutari gta hausa amurka ke magana daga agadas a jamhuriyar nijar kada a manta waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga sashen hausa na amurka ke magana daga birnin washington dc za a iya bibiyanmu a shafukanmu na intanet kamar su facebook instagram x da kuma TikTok don samun labarai da dumi su. Yanzu kuma sai ku gyara zama don sauraron shirin na duke masu iya magana suka ce wai tsohon ciniki tare da Mustapha Nasir Batsari. Na duke tsohon ciniki. Masu sauraron sashen Hausa na gidan rediyon Amurka ke magana 'Asalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin. Yau ma dai Mustapha Nasiru Batsari ne ke maku sallama. a cikin shirin na wannan mako za ku ji yadda aka koyar da wasu matan Fulani har su hamsin yadda ake noman rani a jihar Niger biyo bayan sace masu dabbobi da 'yan fashin daji suka yi a jihar. Ana faɗin cewa mata ba za su yi noma maza Fulani su ba su yin noma. Sai muka ce ta hannun mai girma gonan jihar Niger mu gwada. Sannan mu kawo maku ci gaban tattaunawarmu da Dr. Muhammad Tahir, shugaban kungiyar masu safarar kayan abinci daga arewacin Najeriya zuwa kudancin ƙasar. Mun yi wannan kuka kuma masu da ake isa da general police takarda. A biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken wannan shirin. madalla, biyo bayan yadda 'yan fashin daji suka sace dabbobi na Fulani da dama musamman a jihar Niger. Gwamnatin jihar ta ɗauki mataki na koyar da matan fulanin da aka sace ma dabbobin yadda ake noman rani da ma noman damanar ta yadda za su samu abin dogaro da kansu a yanzu haka dai an yaye mata hamsin da suka kammala samun wannan horon kuma suka gudanar da noman a wannan shekara alhaji hassan shiroro sarkin fulanin mina kuma shugaban wata ƙungiya. ta Fulani da ake kira Bago riga-riga a jihar Niger ya yi mana ƙarin haske akan yadda aka gudanar da wannan shirin. Alhamdulillah sai mu ce Allah Ubangiji ya saka mai girma gonan jihar Niger da alheri manomin gona ya tabbata manomin gona domin da abin da aka ce Fulani su ba manoma ba ne ba za su yi noma ba. To Shehu usman dan Hodiyo ya ce dame jange dure to kaga ya sa noma a ciki hmm. to mu fulani abin da aka san mu ku yi kiwo ku yi noma ku yi karatu karatun zamani in ka yi bibiya fulani nawa suka yi shugaban ƙasa to kaga ayi karatu a nan a takaice dai muna da ministry namu na kanmu a jihar Niger sannan muna da kwamishina musamman na nomadic hmm. muna da permanent secretary hmm. muna da DG to kaga ko a nan za a cewa wanda Shehu Usman ya faɗi mu aiwata domin mun yi karatu mm. na biyu noma ana faɗin cewa mata ba za su yi noma maza fulani su ba su yin noma sai muka ce ta hannun mai girma gonan jihar Niger mu gwada mai girma gona bai tsaya ba ya ce mu zo mu yi noma ta fannin kayan lambu ta kwana mm. mai girma gona ya ba mu a nan dam hekta ashirin da hudu wannan burkonu kawai za mu noma mun noma tattasai mun noma tarugu mun noma burkonu mun noma shambo mun noma igu hmm. wanda duniya ta gani hmm. aƙalla mun sai da kayan lambu wannan za mu iya samun kuɗi fiye da 2 miliyan naira a wurin wannan gona wanda ba a taɓa yi irin shi a nan ba. Za a yi cewa eh, su fulani nan eh, kamar an koma noman kenan ko? Eh a dole ne mai girma gona bisa ga tunanin shi da irin adalcin da yake mana. Yaddi ba ya gani ya ce akwai matan fulani wa'anda mata ne masu kai noma. Mata ne. Ai yanzu maza za mu koma a ci wa'anda aka yi banditry aka tafi da su. Eh wato wa'anda aka sace dabbobi. Wanda aka sace dabbobi. Su ne suka yi wannan noma. Sai ya ce mu zaƙulo da matansu mutu hamsin mu fara da shi saboda jin daɗi mai girma gona ya ga abin da muka noma na tattasai da atarugu mm. mu kuma ka ce bari mu je mu yi karamci mu ɗauki wannan tattasai da atarugu muka je muka yi shi mai girma gona bai tsaya na naira miliyan goma ya ba matan nan su matan saboda jin daɗin abin da aka yi kuma har yanzu ya sake yi mana alkawali mu sake zuwa mu noma masara da shinkafa wato noma ma ga kamar na rani ne ake na rani muka yi da amma sai muka sake na damina yanzu yanzu na damina ne na damina akalla mu samu shinkafa fiye da buhu ɗari akalla mu samu masara fiye da buhu ɗari to kaga ai noma da duk noman da ake yi ko sarkin noma yayi ka taɓa gani abin da aka yi ai an ko an yi abin na mene na farmers an yi ges an yi shirye-shirye na noma kowane noma ayi a da hmm. ba mu taba samu wanda suka samu buhu ɗari ba a nan kenan a nan mu ba mu gani ba har da sarakunan noman ka taba ji resort abin da aka samu to madalla bari mu ɗiga aya a nan a cikin shirinmu na gaba za mu ɗora yanzu kuma bari mu koma ga dr muhammad tahir shugaban kungiyar masu safarar kayan abinci daga arewacin najeriya zuwa kudancin kasar a zantawar shi da wakilinmu a inugu Alphonsus Okoro Igwe yana bayani ne akan matsalolin da suke fuskanta wajen safarar kayan abinci daga arewacin Najeriya zuwa kudancin kasar ga ci gaban tattaunawar. Eh a ranar ashirin ga watan tara mun yi taron na zon na Sokoto Kebbi Zamfara na ga Kano a Sokoto Kebbi Zamfara Kaduna Katsina da Jigawa da Kano ranar ashirin ga watan tara. wannan ka ganin zona arewa maso yamma kenan sannan kuma arewa maso gabas a borno yobe bauchi gombe adamawa taraba mun yi shi ranar hudu ga watan goma sannan kuma north central zone mun yi kamar misali benue plateau nasarawa kogi a niger kwara da ita abuja mun yi shi a nan abuja ranar hudu ga watan goma sha daya wannan abin kuma mun yi tare da minista na laptop tare da wakilin da general of police da kuma ita wakilin AIG Aisha Abubakar AIG Park kenan da kuma wakilin president na Nigerian Labour Congress NLC da kuma mataimakin commander general na Ross da mutane NYTW da sauran mutane. Mun yi wannan kuka kuma masu shi isa da general police takarda akan matakin wannan kuma shi aig ya turo ma commissioner of police na FCT sun kira mu mun je mun zauna da su mun bayyana musu wannan abu akan ce ya kamata a ba aiki shawara ya ɗauki mataki na bai da kasan gaba ɗaya saboda a rage mutuwa mutane kuma irin wannan asara da ake yi to har yanzu dai ba mu ji result ba tukunan muna jira To yanzu wani kira kake ga su mambobin naku waɗanda suke yawan fuskantar waɗannan ƙalubalolin? Game da fuskantar karɓan kuɗaɗe da kuma asara da muke a kan hanya, wannan rashin haɗin kanmu ne na wannan mutane ɓangare. Ai kaga nan ɓangaren arewa da aka mai da haɗin kai ɗin ni yin wannan abu. saboda ba zan manta ba shekarun ba shi da general police ya bamu escort team wanda aka bamu yan sanda mutum hamsin da biyu da homa boss guda biyar duk kasan nan ba inda ba mu je ba kuma an yi maganin abubuwa da yawa to ka gani duk abin da aka idan ba a haɗa kai sosai ba abubuwan dole na aika fuskantar wannan asara kuma gaskiya fi lahi sakacin gwamnati ma ya shigo wannan abin da kuma zalimai kuma gwamnati bata mai da hankali a kai ba wannan kuɗi ba a remitin nashi zuwa gama account ina da ainihin individual token ne kuma wannan tsadan kayayyaki zai shafi last consumer yadda za ka zo ka sayi nama na naira dubu ɗaya ko dubu biyu ko kuma za ka je ka sai wani abu da kamar na naira dubu biyar don saboda ka je a yi amfani da shi a gida. To madalla jama'a abin da ya samu kenan a cikin shirin na wannan mako cikin ikon Allah wani makon za ku ji mu da ci gaban wannan shirin. yanzu a madadin hukumar gidan rediyon amurka ke magana wato gta hausa da suka ba da dama aka kawo shirin mustapha nasiru batsari ke cewa mu zama lafiya an gaishe da mustapha da wannan shiri yanzu kuma lokaci ne da haruna mamman bako zai kawo mana labaran wasanni Za mu kwashe dokacin labarin wasanninmu na wannan lokacin da teburin gasar kwallon kafa ta Super League ta jamhuriyar Nijar inda ake mako na takwas kuma an yi ɗauki ba daɗi sosai inda ɗibi na gashin ɗibi na da kowa aka yi a babban birnin mai tsakanin Union Sportive de la Garde Nationale de Nijar ta Gur Provincial ta jihar Doso kowane ya ɗibi kwallaye biyu a raga abokin gogawa. Liberté Football Club ta Yamai da AS don ita ma ta babban ya mai sun yi rabuwar wuciyar dawaki ɗaya da ɗaya AS Fan ta Sozoji ta Yamai ta gwadawa olympic football club ta mai cewa ba kirija ba wurin wargin makaho ba ne domin ta yi mata sudin kwano da ci biyu ba ko daya a s police ta yan sanda ta bawan birnin ya mai ta kakkaɓi renaissance ita ma ta mai da ci uku da nema ita ko usjn ta jandarmu har gida ne ta kwararri gs tawa kuma ta kwalda mata ɗaya mai ban haushi as nijilak ta wutar lantarki ta birnin ya mai tawa as zam ita ma ta mai din biyu da ɗaya espoir ta zandar da magaram ta halko inda ta yi nasara da ci daya da babu ko guda a gaban irana football club ta arlit da ke jihar agades wasan ya wakana ne a garin zandar amma kusan cewa gabanin wasannin mako na takwas an gudanar da wasannin cikon gurbi na mako na bakwai inda as duwan ta custom ta gasa wa gs tawa aya a hannu tare da yi mata kaca-kaca kamar tsohon keke a babban birnin yamai da ci uku da neman duk a wasan cikon gurbin na mako na bakwai espoir ta zandar da magaram ta yi kunnan doki ba wanda ya ci kwallo a raga ita da as fan ta ji ta mai sai union sportive de la gendarmerie nationale da tawa liberté football club ta birnin ya mai gashin rogon mai mantuwa inda ta wace ta da cibiyar da nema ta la'akari da sakamakon wasannin mako na takwas na teburin kwallon kafa na super league na jamhuriyar niger da wasannin cikon gurbi na mako na bakwai yanzu haka dai ta daya ita ce as nijelek ta birnin ya mai mai maki 22 ta biyu ita ce union sportive de la gendarmerie nationale ita ma ta murnya mai da maki 20 ta uku a asfan ta rundunar sojojin wannan kasar na niger. mai maki 18 ta hudu a teburin super league ta kwallon kafa ta jamhuriyar niger. ita ce as zam ta bawan birnin mai yayin da ta biyar ita ma ta bawan birnin mai ce cewa da as police sai ta shidda ta gur provincial ta jihar doso dukkan su kungiyoyin guda uku maki goma 12 ga kowane daga cikin su sai ta bakwai bakwai AS Guard National de Niger ta birnin Yamai yayin da ta takwas ita ce AS Don ta custom ita ma ta babban birnin Yamai ta tara ko ita ce Liberté Football Club ita ma ta birnin Yamai su uku maki goma sha ɗaya kowane gare shi daga cikin su a matsayi na goma akwai kungiyar espoir ta zandar da magaram yayin da irana ta arlet jihar agadas take ta matsayi na goma sha ɗaya sai kuma ta goma sha biyu da ta goma sha uku su ne sahel sporting club da is university ta matasa 'yan makaranta dukkan su na wamburin yamai ƙungiyar da ke matsayin ta goma sha hudu a wasannin kwallon kafa na teburin super league na jamhuriyar nijar ita ce renaissance ta wamburin yamai mai maki bakwai sai ta goma sha biyar daga gareki sai dai karshe olympic football club ta wamburin yamai mai maki shida yayin da gs tawa ke matsayin ta baya ga dangi ba maki ko guda babu ci ko guda kuma babu kunnan doki ko guda bayan makonni takwas ana karawa a super league ta kafa. kafa ta kakar bana ta jamhuriyar Nijar Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni GTA Hausa Amurka ke magana daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu da karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wanda ya daidai da karfe 5 agogon GMT da Ghana. A madadin da Kabir da ta karanto mana labaran duniya da dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirye-shiryen namu sun zo muku. Ni Hauwa Umar ke fatan mu kwana lafiya.